لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 22 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1434 lissafin nasara yau muna 31 ga watan bakwai haka ne shekara ta dubu biyu da goma sha uku idan ba ku manta ba har yanzu muna cikin suratul kasar amma kafin mu ci gaba da karatu akwai wani bawan allah daga demsawo ya aiko kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu ashirin kuma ya boye yadda ba a san sunan shi ba amma Allah ya san shi muna fata ya saka masa da alkhairi sannan akwai matan 'yan sanda da ke nan barikin 'yan sanda 'yan sanda musulmai su ma matan 'yan sanda suka ce ba za a bar su a baya ba a harkar marayu sun yi karo-karo sun hada gudunmuwa ta naira dubu biyar sun aiko kwamitin marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi sannan Allah ya sa mazajensu su samu promotion sannan jiya mun kaddamar da gidauniya ta neman taimako saboda 'yan agaji masu hajji operation haka ne? bayan Allah sun ba da gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai dr halilu hamma ya kawo gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari ya ce a sa a wannan asusu na 'yan agaji kuma muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi shekaran jiya wancan ya kawo shadda wato turmi mai yadi goma goma turmi ashirin da atamfa turmi ashirin da biyar ya ce a kai wa 'yan uwa bayan Allah da suka musulunta amincika muna addu'a duka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wannan ya tuno da ni wani program da gidan talabijin na gotel suke yi na kaman kacinci-kacinci haka mutane suna ansawa akwai program da suke yi da maluma ana buga waya ana yin fatawa kai tsaye karfe shida zuwa karfe bakwai da rabi na safe to akwai program na kacinci-kacinci da ake yi tambayoyi kan matsaloli na addini jama'a suna ansawa wayanda suka ansa ana samun ya kyauta ana yi musu shi ma wannan duk yake da halin mika irin wannan kyauta yana iya mikawa akwai lada da yawa a ciki domin za ta ƙara ƙarfafa wato matasa da musamman mata wayanda suke cikin gidaddaji wajen bincike da nazari kan abin da ya shafi addinin musulunci sannan wani abin ban sha'awa yau ya faru akwai mejo hamza al mustafa wanda aka tsare shi a gidan yari shekaru masu yawa sai kwanan nan allah cikin amincewarsa wato ya samu fitowa muna addu'a wahalar da ya sha duka Allah ya sa ta zama kafara darussan da ya koya a ciki Allah ya sa su amfane shi yadda zai tattalin lahira a yau din nan ya kai wa shugaban kungiya na ƙasa ziyarar ban girma a ofishin kungiya da ke Abuja kuma ya zo da taron jama'a da motoci convoy domin kawo shugabanni na kungiya ziyara maluman da ke kusa wayanda za su iya tasowa su tarye shi sun tarye shi ya yi dogon jawabi shugaba na kungiya na ƙasa ya masa dogon wa'azi sosai na yadda wato rayuwa take tasowa da kuma yadda rayuwa take gudana muna addu'a shi shugaba Sheikh abdullahi balalau wato da shi wato mai hamza al-mustapha da ya kawo wannan ziyara duka muna addu'a allah Madaukin sarki ya sa kanka musu da alkhairi akwai wata 'yar uwa da ta aiko da fatawa jiya ta ce to malam ka yi wa'azi ka ce a aljanna wato namiji a aljanna za a ba shi mata har guda saba'in ta ce to mu mata wannan abu ya sa kanmu ya yi zafi sosai ta ce domin a nan duniya kishiya guda uku man haɗa ka da su ya za ka yi da su balle a haɗa ka da kishiya guda sittin da tara ruska suna a cikin gida ta ce su mata wannan lamarin zai wahalar da su <laughs> to wai ya lamarin yake na'am wannan haka ne dan aljanna musamman shahiri da aka ambata Allah zai bashi ya matan aljanna guda nawa guda saba'in watakila akwai wanda zai samu sama da haka na'am wato shi musulunci wato komai ya aje shi a muhallinsa farko dai mijin naki a aljanna ba irin mijin ki da kika saba da shi a duniya bane wanda idan yana da mata hudu to in ya kwana a ɗakin wannan sai an ƙara kwana hudu kamin ya sake dawowa haka ne ko kuma in kwana biyu aka raba sai kin kwana takwas baki gan shi ba ba irin wannan mijin ne a lahira ba shi mijin lahira in mata dubu Allah ya bashi a rana ɗaya zai iya biya wa matan nan dubu bukata gaba ɗayan su ba tare da ya samu matsala ba kamar yadda ya tabbata kamar yadda ya tabbata a hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato ita mace wato bukatunta ba su da yawa bukatunta ba su da me ba su da yawa ita mace abubuwa guda uku take bukata a rayuwa idan ta samu wayannan abubuwa guda uku yawan matan mijinta bai damunta yawanci idan ka ga mace kishiyoyi sun tsaya mata a wuya sun dame ta tare sai da za ta yi da su ba ta samu wayannan abubuwan guda uku ba ne ko a nan duniya mace ta samu yana abubuwa guda uku ba ta ɗaukan kishi a matsala ina fata an fahimci wannan to balle a aljanna ita aljanna kan dama babu matsala Qur'ani ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min gillin wa naza'na ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihim al-anhar وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله ما دوكين سركينا مغنى كيان الجنة الله يتي ونزعنا ما في صدورهم من جل شيدان الجنة دون أبو دعكي تي وحوشي الله يتي منشرش لك شين زوشي يسا shi bai da gilli a cikin zuciya shi zuciyarsa kullum cikin murna da farin ciki take duk abin da zai bata mai rai ko zai ba shi haushi ko ya kule ko ya shiga halin ne yasu ko ya shiga arkana ko ya shiga uku ko ya shiga damuwa shi dan aljanna Allah ya ce ya cire masa wannan gaba daya bacin rai bakin ciki haushi iyayya wannan na kin wannan wannan bai san wannan hassada wannan na jin haushin wani ya samu kaza ni ban samu ba wannan dukkansu suna cikin gilli Allah ya ce ya cire shi daga zuciyar dan aljanna ya cire shi daga zuciyar me dan aljanna babu wannan a cikin zuciyarsa saboda haka ita mace aljanna dama babu kishi a cikin zuciyarsa ba jin haushin kishi ya balle jin haushin mai gida balle jin haushin yaran gida ita duk wani abin da ake cewa damuwa ko bacin rai dama Allah ya cire mata 24 hours tana cikin murna da farin ciki ne shi yasa yan aljanna an Allah ya musu wannan yace tajarimin tati himul anhar wasu irin koramai suna gudana a karkashin su yan aljanna da kansu za su yi magana su ce wa qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu zuwa ga wannan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu shiryuwa zuwa ga haka ba ba don Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ba saboda haka dama aljanna maganan kishi ko gaba ko kiyayya dama babu shi to hatta nan gidan duniya inda ake samun kishi da gaba idan mace ta samu abubuwa guda uku da wuya ku ga ta ɗauki ya matsala in ku ga ta samu yana abubuwa guda uku kuma ta ɗauki ya matsala to kwakwalwarta ba ta da saiti cikakke ina fata an fahimci wannan amma matukar kwakwalwarta na kan saiti to da wuya ta kishi abu na farko da mace take so ta samu wato ya zama ba kyakkyawa kamar ta ba me ba kyakkyawa kamar ta to shi yasa mata aljanna wacce daga nan duniya ta bautawa Allah ta bi miji har aka kai ta aljanna to duk aljanna ba kyakkyawar yarinya kamanta yadda take nan ga ta nan ga yadda take ba haka za a shiga da ita aljannar ba sai an mata kwaskwarima an mata panel beating an yi wool balance an miƙar da biyari an canja mata sabon fenti to bayan an sake mata sabon fenti to a lokacin ne za a sa ta cikin aljanna an gane wannan saboda haka yan matan aljanna ma kallanta suke saboda kyau da Allah ya bata yanzu idan kana da mata guda hudu ɗaya daga cikin su ta tabbatar duk gidan ba kyakkyawa kamar ta duk matan gidan in sun fito in dai ita ta fito to mai gida bai ƙara kallon kowa ita yake kallo to sauran kishiyoyin ba su cika damunta ba sai dai ita ta zame musu matsala ba su su zame mata mai ba ba su su zame mata matsala ba wannan shine bukatar mace na farko bukatar mace na biyu shine zaman an yi taron mata in sun kai miliyan bayan babu wacce ta kai ta kyau to abu na biyu kuma ya zama babu wacce ta yi ado kamata babu wacce ta ne ado kamata